kai na rantsa da girman Allah bari kai in fito ta ayi ta ta kare kamar yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fito ce ayi ta ta kare idan ba kwankwaso ya fi Dr. Abdullahi Umar Ganduje mutunci da imani da tsanin tsoron Allah da yiwa sa hidima a cikin al'umma ba kada Allah ya gafarta mu na rantsa da Allah ka je ka tambayi Garba Kora yakin Kudu shi ya tambaye ya gaya mana cewar a gabansa da sayan da Buhari ba kwana an zo AA Zaura ya zo gaban mai girma gwamna lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ganduje yana kallon AA Zora bayan ya fita ya ce masa ɗan fowon na ya haɗu da ɗan fowon ten ba abba kabir yusuf ba ba kwankwasa ba ko ni ɗayar mai wuddadu kai shela a cikin kafar yaɗa labarai ka ce wai kana nema na in shigo jam'iyya kaza ko in yi waye ni a guri na ma naga dama zan iya kai ka tsara saboda ka raina ni domin kimata da martabata ta wuce wannan saboda taron ba da tushe bare makama babu wani abu wannan taron da shida garaya a lokacin da ake garaya wallahi duk irinsa ɗaya shi sa ma da kai muka yi program a gidan rediyo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 bangaren ko na AA Zaura wai me ya faru ne? To ni ma wannan tambaya da kake yi ni ma an min irin ta an tattambaye mu da yawa me yasa mu shiga ba a gan mu a wannan taro da aka ce na masu ruwa da tsaki ba ne to ni ma kaga a dai tsarin a yanzu a jam'iyyar APC a Kano dole ko kana son mai yarda da ko ba ka son mai yarda da ka yarda cewar mai yarda da ma mai ruwa da tsaki ne a jam'iyyar APC domin wanda duk ake kalla ma kintima kintima in ka shigo cikin al'umma na fi su muhimmanci na fi su amfani a cikin al'umma al'ummar da za su yi zaɓe don ɗaya ne mai wadadu sun ninninka al'ummar da za su yi zaɓe don su a jikinsu ma akwai yaran su waɗanda suna ɗauniya da su sun fi ganin mai wadadu da muhimmanci da martaba a sama da su saboda dalili a mu Allah ya yi mu masu son mu ga cewar ana iya ya za a da daɗi babu daɗi a cicciɓa na ƙasa ya zama shi ma ya taso ya zama na sama ya za a yi wanda yake cikin kunci ko wani damuwa ko wani abu a taimake shi ya za a yi siyasar nan idan na samu dubu ɗaya in yi ƙoƙari al'umma su samu ɗari takwas ni in ci naira ɗari da ni da iyalai na mota ta da harkar siyasa ta ta ci naira ɗari to wannan shine lissafin mu abin da muka sa a gaba su kuwa tsarin su ya za in sun samu dubu ɗaya ta su ce su su kaɗai in sun samu dubu biyu dubu ɗaya ta su ce su su kaɗai dubu ɗaya ta su ce da su da matansu da 'ya'yansu hatta 'ya'yansu ma yanzu in ka duba za ga 'ya'yansu ma wai su ma wasu wani iko ne da su sai an bi su ana gaishe su ko an yi musu biyayya wannan ne sa ba za mu je wannan gurin taro ba amma muhallin tambayar da kake abin da yasa ba a ga Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura a wannan taro ba ni mai magana da yawun AA Zaura ne amma AA Zaura bai gaya min dalilin da yasa bai halarci wannan taro ba amma ni a mafahimtar mu da dalilan mu da muke kallon dalilin da yasa AA Zaura ba zai je wannan taro da aka ce na masu ruwa da tsaki ba dalilin cewar ba a bi ka'idar doron dalilin da aka ce a je a wannan taro ba daga umarnin da fadar shugaban ƙasa ta bayar na farko mu a lokacin da muka samu wannan labari a ranar alhamis da daddare abinda ni na samu labari ta aka an ce a je a samu shi injiniya rabi'u musa kwankwaso domin a samu sasanto na fahimtar juna to so da kuma jagoranmu da Abdullahi Umar Ganduje ya zo Kano ƙarshe ma sai ƙara faɗin maganganun da za su hargitsa al'umma da kuma su waɗanda ake fafutukar su shigo jam'iyyar APC waɗannan da ake fafutukar su shigo jam'iyyar APC abin da ya sa shi da Abdullahi Umar Ganduje zai yi magana wacce za ta sake hargitsa su ta sake harsala su su ki shigowa cikin jam'iyyar APC domin idan sun shigo jam'iyyar APC duk wani wanda yake jin cewar jam'iyyar APC a jihar Kano tasa ce ko kuma a'a sai an buwa na ko sai wani yana ƙaunaka sannan jam'iyyar apc kake da daraja ko mutunci a cikin jam'iyyar apc wannan to lokacin idan kwankwasa ya shiga shi ma kashinsa ya bushe shi ma ya zama kamar irin su ɗayar mai wadda da sai ya jira umarni daga injiniya rabi musa kwankwaso sannan muka kalla a mizanin hankali da shari'a da duk mutumin da yake da hankali ya san cewar idan injiniya rabi musa kwankwaso ya shigo jam'iyyar apc shi zai ƙara mata daraja da martaba a jihar kano da kaso 95 a cikin ɗari. to so idan kwankwasa ya shiga cikin jam'iyyar apc ya ƙara mata daraja da kaso 95 a cikin ɗari, da haka dole zai zamanto cewar shi ne jagoran jam'iyyar apc jagoran jam'iyyar apc a kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc gwamna ne gwamnan nan yaron injiniya rabi'u musa kwankwasa ne a ƙarƙashin injiniya rabi'u kwankwasa yake kuma tare da injiniya rabi'u musa kwankwasa yake bin umarni injiniya rabi'u musa kwankwaso to kaga idan a doka abba kabir yusuf ya zama jagoran jam'iyyar apc to jagorancin kuma shi kuma ya ɗauka ya danka injiniya rabi'u musa kwankwaso wannan shi ne muke kallon cewa su ma sun san cewar lokacin tsayuwar watansu na komawa bayansa a cikin sha'anin siyasa ya kama wannan shi sa dalilin da yasa da aka zo sai aka yi taro ake hargitsa mutane mu kuma muka kalli cewar tun da ba abu doron tsarin abin da aka shimfiɗa taron ba muka roƙi ya zaura dan Allah don annabi kada ya zo wannan taro kuma ya girmama mu ya mutunta mu ya yarda cewar mu makusantarsa ne kuma bai zo wannan taro ba kaga wannan dole za mu godewa jagoran mu Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura da yake karban shawara amma ta ina zaka ce ana hargitsa mutane a taron da aka yi na yan jam'iyyar APC domin a yi abubuwan da ya kamata wurin ganin an farauto waɗannan jagorori sun koma jam'iyyar to bari a gaya maka ba abba kabir yusuf ba ba kwankwasa ba ko ni ɗayar mai wuddadu kai shela a cikin kafar yada labarai ka ce wai kana nema na in shigo jam'iyya kaza ko in yi waye ni a guri na ma na ga dama zan iya kai ka tsara saboda ka raina ni domin kimata da martabata ta wuce wannan sannan alfarmar da Allah ya yi min na daraja da ɗaukaka da a cikin al'umma da yaro da babba da mace da namiji suka rike sunan mai wuddadu shi kaɗai arziki ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya mun kaga ashe bai kamata a ce ni kawai ka zo kawai ka mai da ni wani haba'an mansura kawai wani wani kawai bita can kawai ka zo gidan rediyo ka dinga wani kwala mun ko social media kana kwala mun kira ballanta na executive power gwamna ah, chief, security na Kano state gwamnan jihar Kano wait an ga ma gwamnan jihar Kano fa daidai yake da shugaban kasa Abrikos daidai yake da shugaban ƙasar mali daidai yake da shugaban ƙasar gini gusau daidai yake da shugaban ƙasar kwatano daidai yake da shugaban ƙasar a irin su zimbabwe su waye duk yanci wayannan ƙasashen na afirka da yawa gwamnan kano daidai yake da su saboda girman jihar kano da ƙarfin arzikin da yake jihar kano ƙasa ce mai zaman kanta a cikin najeriya jihar kano da haka gwamna na jihar kano ma gwamna kuma mai tsari ma wanda yake da tsarin da abin da suke kalla suke da tsarin cewar ba a ware yar mowa da yar bowa a cikin tafiyar su ana duba meye muhimmancinka ka da amfanin ka amma mu a jam'iyyar APC ba da kake kallo hmm. ana ware yar mowa da yar bora a cikin jam'iyyar APC wannan shi ya kawo jam'iyyar APC har ta kai halin da take ciki a yanzu kuma mai saurare zai mun adalci bari in gaya maka baka isa kaiwa yar kwankwasiya wannan ba amma a lokacin da ake kamfen a nan jihar Kano adibaiza na gwamna yana iya fitowa ya ce kar a zaɓi sanata Kabiru Gaya advisor na gwamnatin jihar Kano ko MD na gwamnatin jihar Kano a lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduji yana fitowa ya ce kar a zaɓi sanatan Kano ta tsakiya. Advisor ko MD ko SA yana fitowa ya ce kar a zaɓi maniyar babba ɗan a gundi. Advisor ko MD na gwamna shi maniyar babba ɗan a gundi ma hadda. ciyaman waɗanda suke gano waɗannan kulle-kulle da ciyaman waɗanda suke cewa kar a zaɓe shi. Me yasa ɗauki mataki tun a lokacin ba kafin a kai su jam'iyya bai musu ɗauki mataki ba. Ka gani ni jam'iyya ce ni ko ni gwamnati ne. Wai ganin kuna ciki kuma kuna da ruwa da tsaki. Ni gwamnati ne ko ni jam'iyya ne. Me yasa su musu ɗauki mataki ba. Daka a cikin gwamnati an sani a muna da muryoyi waɗanda suka fito kafafen yaɗa labarai suka ce kar a zaɓi wannan. Nasir Ali Ahmad mai advisor na gwamnati ko SA ko ND. ko ciyaman ko kansila mun jijji su a kafar sadarwa da kafar yada labarai ta rediyo suna cewa kar a zaɓi nasar Al'aman wai shin an taɓa yin magana akan wannan ka ji on jam'iyya ya fito ya yi magana ka ji sakataren jam'iyya ya fito ya yi magana ka ji gwamnatin jihar Kano ta fito ta yi magana sai yanzu da abu ya lalace kuma sannan ake neman a abin nan sannan shi on jam'iyyar APC ya fito ya yi wata magana a da zimmar zai mayar da shi a wannan martani a su musu batura da wakin tofa cewar wai dukka executive dukka masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc sun zo wannan taro aa zaura wallahi bai zo wannan taro ba ni ma ban je wannan taro ba sannan alai sani baban kowa bai je wannan taro ba yusuf abdullahi ata bai je wannan taro ba daka wanda suke alai sani baban kowa tsohon dan majalisa ne na karamar hukumar nasarawa ka isa ka ce ba mai ruwa da tsaki ba ne ni ɗayan mai da sobi na takarar dan majalisar ja kuma ni a cikin mazaɓata da local government ita ko kana sona ko ba ka sona ina da magoya ba domin na tsaya a jam'iyyar da ba ta da kowa ma na sha da ƙuri'a dubu uku ballantana a jam'iyyar da na zo na samu dama ƙarƙashin AA zaura da mai girma janar Bashir Sali Magashi ni aiki tukuru na taimaki rayuwar al'umma ka san al'umman nan ta sake ninkuwa ni ma ban je wannan gurin taro ba kuma ko kana so ko ka yarda ni ma mai ruwa da tsaki ne amma me yasa duk mu je wannan taro ba saboda taron ba da tushe bare makama babu wani abu wannan taron da shi da garaya a lokacin da ake garaya wallahi duk irinsa ɗaya shi sa ma da kai muka program a gidan rediyo na ce da in je wannan gurin taron kwandon je wajen kaɗa gara wai shi ke haka za ku zare hannun ku bar jam'iyyar ta ci gaba da tambadewa ke a jihar Kano kuna su haka za su bar jam'iyyar ta ci gaba da lalacewa idan sun batta a haka ta ci gaba da lalacewa ba a ɗau matakin gyara ba shikenan idan an ɗauki matakin gyara shikenan amma wannan ne dalilin da ya samu ahalin gidan alhaji abdulsalam abdulkarim a zaura ni nake jagoranta kowa nake magana a madadinsa wanda ya yarda cewar shi bai gamsu ba da wannan tsarin da muka yarda cewar jam'iyyar apc ta haɗe ta zauna a ƙarƙashin injiniya rabi'u musa kwankwaso a dinga mana bulala goma sha biyar kullum kullum wallahi ya fi zama da su dr abdullahi umar ganduje da muka yi domin zama ta su dr abdullahi umar ganduje da muka yi mun wahalta musu mun kashe musu kuɗi mun musu biyayya mun durƙusa sun taka mu mun durƙusa sun hau kanmu sun danne mu sun zalunce mu sun yaudare mu amma har kullum biyayya muke musu amma har kullum nuna suke bamu da daraja bamu da mutunci to ya za ka je ka dinga kai kanka gurin waɗanda ba san darajar ka ba ko ba san mutuncin ka ba wanda ka je wajen wanda in ya yadda cewar bulala ɗari zai dinga maka kullum ka yadda cewar bulala ɗarin nan zai maka ran da ka roƙe shi alfarma don Allah don annabi ya yafe maka in ya yafe maka ta iya yiwuwa wannan bulala ɗarin ya daina maka ita amma ka yadda sahihin mutum ne mai magana ƙwaya ɗaya amma baka bar ka je ka tambayi garba kora dakin kudu shi ya tambaye ya gaya mana cewar a gabansa da sayan da buhari ba kwana an zo aa zaura ya zo gaban mai girma gwamna lokacin da ta abdullahi umar ganduje ganduje yana kallon aa zaura bayan ya fita ya ce masa dan fowon na ya haɗu da dan fowon ten ka gane ko ya haɗu da dan fowon ten haka aka ba mu labari garba kore ba mu labari me yasa ba za ka je ka kaga wannan shine bakin ganga shine abin da ake faɗa cewa kana zaune da cin eh, maciya amanaka kuma yau bari a yi ta ta ƙare na rantse da girman Allah a gwamnatin jihar Kano lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje aka kirkira wadda AA Zaura sharri a lokacin AA Zaura yana jam'iyyar GPN a 2019 sannan da muka dawo jam'iyyar APC da aka zo ya zaura ya karfi ana kokarin takara Ake kokari ake sponsor da wasu gurɓatattun yan jaridu ake kokarin cewa a yi rinin din wannan abu, dan a ɓata sunan AA Zaure a cikin al'umma saboda irin ƙarfin da ya da hidimar da yake wa al'umma wa'annan mutanen su zaka zauna ka ci gaba da musu kara ka ne musu biyayya ko kana zama tare da su wai kana yarda cewar dole dole sai ka zauna da su mun san kanmu fa a cikin birni aka kalli aka haife mu yanda kake kallon dan ƙwaryar birni ne kai haka muke kallon dan ƙwaryar birni ne mu yanda kake jin cewar an Kano ne kai haka muke jin ƴan Kano ne mu yanda kake jin mara kunya ne kai haka muke jin marasa kunya ne sai ya ce dole wannan abubuwa da suka faru hatsabibi ne kai haka muke jin hatsabibai ne mu ne kuka yanda kake iya bin malamai mu Allah ma ya taimake mu mu ne ma malaman da kanmu yadda kake iya jin cewar kasan laƙani da tasiri da sirrin wa'allafa bai na ƙulubihim da sirrin maka shi ne fiye abada kai zuwa za ka faɗa a yi maka mu kuma mu ne muka san ta ina ake bi abu waɗannan sirrin sannan mu mun san ne Allah ya faɗa a cikin suratul maryam da abin da ya faɗa yau shi annabi zakariya ya zo ya tarar da dana maryam cikin masallaci ya tarar da ita da tarin arziki a cikin banta ku da kuke ma tankwama tankwaman daƙiƙai tafkama tafkan jahilai fatiya wasu ba sa iya karantawa a cikin ku ba wanda zai iya kallon mutane da san wani ma ka tsiye shi a cikin jagororin farallan alwala bai san su ba sai su ne za su zo kawai saboda an samu gwamnati ko wani ya zo ya ji nan eh zaura ya haifi dan da ya riga ya riga ya girma wanda yake magana cewar wai za su je su sa eh zaura wai ya kori ɗayar mai wadadu ko a dakatar da ɗayar mai wadadu ka riga ka makara kai ba za ka iya zara naira miliyan goma ka kashe ta a siyasa ba ɗayar mai yadda da zan iya sayar da duk abin da na mallaka ba in kashe shi a siyasa saboda na yadda a siyasar na samo su na yadda kuma cewar siyasar nan gwagwarmaya na ɗauke ta domin kurkuku ma ni ba ta ban tsoro yanzu a cikin tsarin nan domin na je kurkuku ɗaya na kuma zuwa kurkuku biyu na kuma zuwa kurkuku uku na zo kurkuku hudu kuma in kana tunanin cewa kurkuku tana da gaske ne ba ta ban tsoro je ka ka tambayi fatu ya sar lokacin yana kotu sabon a nan a kotun a gyaɗi-gyaɗi ka tambaye shi sulu aka aka ce kalluwa na ka ba shi haƙuri na ce ƙwanda a mai da ni aka mai da ni kurkuku na kwan takwas na dawo aka ce ba shi haƙuri na ce a sake mai da ni aka sake mai da ni na kwana uku na sake fitowa aka ce ba shi haƙuri na ce sai dai a sake mai da ni aka sake mai da ni na kwan biyu da aka dawo da ni yake wannan bai da hankali ya ba da beli na ya sallame ni to ku ne ku kalle mu ku ga mana an ake ta umarnin shugaban kasa wanda tun da farko kuka fara jam'iyyar APC ta shugaban kasa Bola gani jam'iyyar APC ta shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu muke kuma mu mun yarda cewar duk Kano Freedom Radio ita ce shaidar mu Buhari bai shekara bai kwana ɗari akan gadon mulki ba muka shigo shirin kowane gauta muka ce 2023 Bola Ahmad Tinubu ne ɗan takararmu na gwamna kuma muka dan takarar mu kai na shugaban ƙasa 2023 kuma Allah ya sa 2023 nan muka shigo jam'iyyar APC aka yi aiki tukuru da mu muka ba jam'iyyar apc mota ɗaiɗaiɗaiɗai har guda hamsin da za a yi aikin jam'iyyar apc duk jam'iyyar apc ba ɗan da ya taɓa wa jam'iyyar apc wannan abun kuma mu ne wanda ci arzikin jam'iyyar apc ba amma wanda suka ci arzikin jam'iyyar apc har yanzu shugaban ƙasar shi ma bai nemo ku ya ce ku zo ku ba da shawara a gyara wani ɓangare ko kuma wani abu ba ko menene bai neme ku ya ce ku zo ku bada shawara a cikin da wani bangare gaba ko kuma a wani abu a matsayin ladan siyasa. To ai shugaban kasa barka jin gaya maka ba wai eh zo rame bai nema ba daga nan Kano a cikin waɗannan tafkama tafkaman dakikan jahilan su suke taɓe eh, eh zaura waɗannan tafkama tafkaman gidadawan waɗanda ba su iya komai ba sai rashin kunya kuma ranar da za a kare kai a rashin kunyar su koma ɗakunansu suna zaune suna cin inibi da tufa suna cikin ɗakunansu mu muka fito ranar zaben muka ɗaurin jihadi muka ɗaurin muka ɗaurin ko a mutu ko a rai muka fito aure jari auta jari muka fito iya wuya iya jihadi iya jihadi iya shahada iya shahada iya tashin hankali iya gugurmaya iya kare mutuncin A Zora sai da muka fito gaba ɗaya jam'iyyar APC gaba ɗaya a kafin a faɗi sakamakon zaɓe saboda mun san me alƙalaman zaɓen muka tabbatar da duniya cewar an riga an faɗi kuma muka je gurin zaɓen duka abin da muka gani za mu iya Allah bai ba mu dama ba kuma aka zo aka samu matsala ta cewar an faɗa zaɓe yau kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna bari ka jin gaya maka billahi lazi la ilaha illa huwa a jam'iyyar APC aka kada Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na rantse maka da Allah jam'iyyar APC a jam'iyyar APC yi wa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna antifati a jam'iyyar APC aka yi sakaci aka rike duk abin da ya kamata a taimaki da nasiru su ga'una. ya ci zaɓe aka yi sannan duka 'yan takarkarin jam'iyyar apc waɗanda suka faɗi wallahi layi da sa hannun wasu jagorori a cikin jam'iyyar apc ko kana so ko ba ka so nasiru ali ahmad ya cancanci ya sake maimaita kujera in ka haɗa shi da wanda za su zaɓe ya aka aka haihu a ragaya ko ka yadda ko baka yadda ba Mustapha Bala Dawaki mai gidan ruwa ya fi wanda ya ci zaɓe cancanta amma jam'iyyar APC ta sakaci ya faɗa a zaɓe ko ka yadda ko baka yadda ba Musa Ilyasu Kwankwaso ya cancanci ya zama ɗan majalisar tarayya ko Rama Dobi Garin Malam a jam'iyyar APC aka yi sakaci ya faɗa zaɓe saboda rashin iya tsari saboda rashin iya sanin abin da ya kamata saboda kawai an ɗauki ma tsarin jam'iyyar APC ta koma kamar zamanin bayi. To yanzu ko ake kowa zai a jam'iyyar APC kenan to da kuke ci gaba da zaman da Waye zai gyara jam'iyyar APC idan su Bola Ahmad Tinubu sun yarda cewar abinda mutane suke bagana a jihar Kano kwankwasa ya fi Dr. Abdullahi Umar Ganduje zama jagora ya fi shi magana ɗaya ya fi shi zama lida kai na rantse da girman Allah bari kai in fito ta ayita ta ƙare kamar yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fito ce ayita ta ƙare idan ba kwankwasa ya fi Dr. Abdullahi Umar Ganduje mutunci da imani da tsanin tsoron Allah da yi wa al'ummarsa hidima a cikin al'umma ba kada Allah ya gafarta mu. na rantse da Allah menene sa sai a zauna ana ji tsoron mutane wanda ba su san mutuncin mutane ba menene sakon karkan shiga al'ummar jihar Kano duk duniya maka duk duniya duk wanda zaka zo gaban sa ya ce ma kai mutumin kirki ne in ka tashi ya aibata ka to na rantse ma da Allah wannan kaɗai ta isa hujjar da duk rantsuwar da kai a kansa a matsayin cewar shi ba mutumin kirki bane sahihi ne ba wallahi ta isa hujja har a gaban Allah subhanahu wa ta'ala karshe ga al'umma sako na ga al'ummar jihar Kano shine har yau har gobe yan jam'iyyar APC ne ni idan an kori ɗayar mai wadda daga jam'iyyar APC a an kori kai idan waɗanda suke cewa a dakatar da ɗayar mai wadda daga mai magana da yawon AA Zaura ko cikin daraktocin AA Zaura idan AA Zaura ya amsa wannan gayyatar to ni wallahi a lokacin aka taimake ni dan lokacin zan fito in faɗi wani babi babi wanda wallahi tallahi wasu sai sun kasa iya fitowa su yi magana a cikin su Allah ya sa ɗayar mai babi ya san kur ya san kurkur kuma ba abin da zaka iya yi abin da zaka iya yi ka kai ɗayar mai dadu a ɗaure shi ko a kulle shi amma ɗayar mai dadi yana nan da yara yana kuma da nan da zarata kuma shekara kwana ce ɗayar mai da inda da lafiya zai fito amma yadda kake yin gwamna ake maka jibiya. yau ka waye gari baka gwamnan nan kuma kana sha'awarta yadda kake kallon cewar kayi abin da kai haka Allah zai kawo ya jarrabe ka da mu mu zame maka ɗan zani mai wuya daurawa mu zame maka kadangaren bakin tulu kuma akwai littafi babi babi Allah ya sa ɗayar mai wudadu mai kokarin ajiye rekod ne mai kokarin rubuta tarihi ne kwakwalwa ta ma yanda ta haddace izu 60 haka Allah ya bata kokarin haddace kalamai da kuma abubuwa na tarihi to da haka mu zuba mu da ku wanda ya fasa bai haifi dan halak ba